Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Yau Alhamis 20 ga watan Fabrairu shekarar 2020. Zahra Aminu fage ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aikinmu muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai. 'Yan takarar shugaban ƙasa a ƙarƙashin jam'iyyar Democrat sun yi kankan kan a wata muhawara da aka fafata sosai jiya laraba da daddare. China ta ba da rahoton cewa adadin masu kamuwa da sabuwar cutar coronavirus wadda ta kashe sama da mutane dubu biyu a faɗin ƙasar ya ragu ainun. Shugabar kasar Jamus Angela Merkel ta faɗi cewa akwai alamomi da yawa da ke nuna cewa mutumin da ake kyautata zato ya kai hari a birnin Hanau yayi ne bisa tsatsauran ra'ayi da kuma wariyar launin fata. Kanin labaran kenan aka saurara. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa al'ummomi da ke kan iyakokin Nijar da Najeriya sun koka akan hana siyar da man fetur a ƙasa ga kilomita 20 da hukumomin najeriya suka yi doke mai daga kan iyakoki an kame shi shi kuriya to gaskiya wahalhalu an huskance su masu yawa saboda duk abin da yau ya zan kana ɗauko shi da kilo biyar yan nisan ta kilo 20 da wani abu to kaga dole a ce akwai wahala sannan za ku ji cewa babban bankin duniya ya ba da sanarwa amincewa da wasu ayyukan ci gaba guda shida na kwatankwacin dala Amurka biliyan biyu da ɗigo biyu don tallafawa ci gaban Najeriya. Sannan muna tafe da shirin lafiya uwar jiki wanda Aisha Sule take gabatarwa. Sai kuma ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aiko mana ta hanyar imel. Amma da farko bar mu fara shan labaran duniya. assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. 'Yan takarar shugaban ƙasa a ƙarƙashin jam'iyyar Democrat sun yi kankan a wata muhawara da aka fafata sosai jiya laraba da daddare tare da Bilonia tsohon magajin garin New York Michael Bloomberg da ya zama a tsakiya da aka rika caccaka daga abokanan takararsa a haɗuwa ta farko gaba da gaba. Sanata Bani Sanders na jihar Vermont da Amy Klobuchar ta jihar Minnesota nan da nan suka fara caccakar Bloomberg da yunkurin siyan tikitin jam'iyyar democrat da ya kashe kusan dala amurka miliyan 400 na kudinsa a wani gagarumin tallace-tallacen kamfen ɗin siyasa a ƙasar duk da yaƙi shiga wasu takarkari a wasu jihohi hudu a wannan watan inda 'yan jam'iyyar suka jefa ƙuri'unsu na farko da suke ƙoƙarin zaɓar ɗan takararsu a watan yuli sanata klobuchar ta ce ba ta tunanin amurkawa masu jefa ƙuri'a za su kalli shugaba donald trump na jam'iyyar republican kuma su ce muna so muna son wani mai kuɗi kamar bloomberg wanda shine mutum na sha biyu a jerin masu kuɗin duniya a nashi bayanin michael bloomberg ya bayyana nasarorin da ya cimma a matsayin ɗan kasuwa da kuma tsohon magajin garin birnin new york And I'm a philanthropist who didn't inherit his money but made his money and I'm spending that money. Ni mutum ne mai yawan taimakawa masu bukata wanda ba gadar kuɗi ne ba amma na yi faɗi tashi na samu kuɗi na kuma ina amfani da kuɗi ne domin in kawar da Donald Trump shugaban ƙasa mafi muni da aka taɓa yi a tarihin Amurka. Yanzu ina kashe dukiyata ne na ga an kawar da Donald Trump shugaban ƙasa da ya gaza a tarihin mu a cewar Bloomberg. China ta ba da rahoton cewa adadin masu kamuwa da sabuwar cutar coronavirus wadda ta kashe sama da mutane dubu biyu a faɗin ƙasar ya ragu ainun. Cutar dai ta fara ne sama da watanni biyu da suka gabata. A jiya Laraba hukumar lafiya ta China ta ce mutane 394 ne kawai aka tabbatar sun sake kamuwa da cutar ta coronavirus samfurin COVID-19. Ah, inda aka kwatanta ta da mutane 1,449 da suka kamu da cutar ranar talata wannan shine adadin raguwa mafi girma da aka gani tun daga watan da ya gabata adadin waɗanda suka mutu kuma ya ƙaru zuwa 2,118 bayan da wasu mutane 114 suka mutu sanadiyar ƙwayar cutar. yayin da gaba ɗaya adadin waɗanda aka tabbatar sun kamu da cutar ya ƙaru zuwa 74,576 a wajen china kuma akalla mutane sha ɗaya aka samu rahoton sun mutu sanadiyar ƙwayar cutar ciki har da mutum ɗaya daga koriya ta kudu sai kuma mutane biyu a iran da kuma wasu miji da mata 'yan kimanin shekaru 80 da haihuwa da suka shiga wani jirgin ruwan fasinja na Diamond Princess wanda aka killace a tashar jirgin ruwan Yokohama da ke gabar tekun Japan tun lokacin da jirgin ya isa garin a ranar uku ga watan Fabrairu. Ana sa ran fasinjoji 600 za su bar jirgin a yau Alhamis, kwana ɗaya bayan da fasinjoji 500 suka fita daga cikinsa, bayan da gwaje-gwajen jami'an kiwon lafiya suka nuna cewa ba sa ɗauke da cutar kuma ba sa nuna alamomin kamuwa da ita. A yau Alhamis ake sa ran alkaliyar kotun tarayyar Amurka za ta yanke wa Roger Stone, aboki kuma aminin shugaba Donald Trump hukunci, mutumin da aka samu da laifin yi wa Majalisar Dokokin Amurka karya, da ƙoƙarin hana shaidu ba da shaida da kuma hana shari'a yin aikin ta sanadiyar binciken yuwar katsalandan ɗin Rasha a zaben shekarar 2016. Masu gabatar da ƙara sun ba da shawarar hukuncin ɗaurin shekaru bakwai zuwa tara a gidan yari. amma abin mamaki attorney general william ba da wasu manyan jami'an ma'aikatar shari'a amurka suka yi watsi da wannan shawarar suka buƙaci a yanke masa hukunci mai sassauci a gidan yari uku daga cikin masu gabatar da ƙara sun janye daga shari'ar don bayyana rashin jin daɗinsu na hudun kuma ya ajiye aiki a ma'aikatar shari'a gaba ɗaya amma ya rage ga alkaliyar kotun tarayyar imi jackson ta yanke shawara kan tsawon lokacin da za a ɗaura stone Kafin mu kawo muku ci gaban labaran duniya bari mu kawo muku rahotonmu da ke cewa al'ummomi da ke kan iyakokin Nijar da Najeriya musamman manoma sun koka game da hana sayar da man fetur a kan iyakokin kasashen a ƙasa da kilomita ashirin da hukumomin Najeriya suka yi. Wakilin murya Amurka Haruna Mamman Bako ya aiko mana da ƙarin bayani. tun lokacin da hukumomin tarayyar najeriya sun ka aiwatar da hana kan man fetur a garuruwan kasar da ke kan iyaka ƙasa da kilomita 20 al'ummomin waɗannan yankunan sun shiga kwallowa da kururuwa ta la'akari da halin da suka shiga musamman manoma da suka rasa man fetur ɗin da suke amfani da shi domin yin aikin noma kasancewa wannan aikin shine ayyukan da talakawa da ma matasa ke dogaro a kai da su da ma ke hana su shiga waɗansu ayyukan ayyukan ta'addanci alhaji saminu mai mashin ilela lokal gamman jihar sokoto ya tabbatar su a muna da hakan wani mazauna ilela wala abuwa na mu daɗin shi su muna da marasa ƙarhi waɗanda ya kasance ko muna da manoma tsakanin kalmalo da nan guraren nan da ke mu akwai manoma wanda ya kasance kaga mutum kahin a ci ya ta da jalka shi ya so mai kaga jidali na wanda ka da abin da ya ci a ci sai ya ta ban suka ya so mai kuɗin ma wanda zai biya kuɗin mota zan masu kusan sai mai mai kaga gaskiya wannan abu muna so a sassata mana shi gwamnati duba irin talaka mun huskanci halu da yawa tun da ka gwargwaro ma da 'yan motocin mu wani fijo fijo kama su ɗauko mana mai sai mun zo mun sai jikokin nan da tsada mun sai galam da tsada muna wahala sabanin da muna sai abu mai cikin sauki gidan mai a gaskiya mai ya samu ƙari tunda kaga duk wanda so shi da masu kayan shi ka ilele shi ma sai ya sa ta ba sabanin da muka san shi lahiya launin ba sai an kai mun zo mun soka ba nan muke jira da gwamnati dubu idan talaka suna cikin wahala ta buɗe mana gidajen manga mu samu sassaci mu ƙara noman rani tsakanin shinkafa ga da aka ce da alkama haka duk sai a sa da albasa da sauransu da sukar da ana yi kuma ga karmala nan wurin noma na wanda ya kasance mai yawa akalla ana samun sama da mutum 500 manoma a ce sai sun zo mun suka sun so heto eh, kaga bai daɗi ba. su ma al'ummomin da ke iyaka bangaren jamhuriyar nijar sun koka da cewa ba iya raba 'ya'yan jamhuriyar nijar da 'yan tarayyar najeriya da su ci arzukan waɗannan ƙasashen kasancewa ƙasa guda ce nijar da najeriya da turawan mulkin malaka'u na ƙasar faransa da na ƙasar ingila suka raba biyu hasalima wani mai sai da man fetur ɗin ta bayan fage mai suna mai fada a garin birnin kwanni ya ce wannan lamarin ya haifar da illoli ga al'ummomin biyu masu yawa doke mai daga kan iyakoki an kame shi shi ƙurya amman suka to gaskiya wahalhalu an huskance su masu yawa saboda duk abin da yau ya zan kana ɗauko shi da kilo biyar yan nisan ta kilo ishirin da wani abu to kaga dole a ce akwai wahala to gaskiya sha'anin mai ana cikin wahala shi tun wannan lokaci an dai karya wasu to kuma mutane ba su iya bari dan duk wanda ya zama cin shi nan na take mai sa da zai bi ba shi ci duk wahalar da take ciki dole dai rinkusa haka nan ko daɗi ko babu daɗi dole shi ya kaca da mai kwarai ma lokacin da aka sha na dala sittin har hamsin da wani wuri yau ya waye su a haya hashi saba'in ko saba'in da biyar to don haka su manoman rani ga gamen ga gaskiya suna cikin wani hali game da harkar noman rani domin mi domin mai yayi tsada ba irin harko ba da kana shangalam ɗinka jikka da ishirin jikka da talatin yau ya 300 har ɗari da wani abu kaga akwai matsala dole a ce mai ya samu hawa tunda kaga nan bisa yan motuna na aka yi samu ana ɗan dokowa a zauna ba a samu abin da an kace ba. jama'a dai a garin illela lokal gamman ta jihar sokoto da ke kan iyaka da jamhuriyar nijar da wannan matsalar ta rutsa da su sun koka da haka ma sun yi kira ga hukumomin tarayyar najeriya da su lashe amansu game da wannan lamari na hana kan man fetur a kan iyaka ƙasa da kilomita ashirin sunana hussein muhammad gaskiya wannan al'amari san bai muna mu mutanen illela daɗi ba duba da akwai mutane da yawa cikin illela da suke sana'an mai waɗanda suna kawo wa wasu wurare zuwa gidajen mai gaskiya akwai wahalhalu sosai saboda wasu sai sun je har sakkwato su sayo ga jalkoki kana su su samu motocin su a kawo muna mai mu a sakan muna ko dai ba a bude boda ba a sakan muna wagga ta mai mutane su wadata kowa ya samu ni abdullahi alzaka sarki kwanar gada ba daɗi game da wannan abu saboda in ka duba mu kamu muna da unhani da shi saboda muna sayan mai muna tadda jimin muka muna unhani da su saboda fiya din mu muna sa su yi sanyi to mun kai fagen babu to ya za mu yi kilomita ashirin ka zo ka so galan guda kusan naira dubu da dari biyu da hamsin to nawa za ka sai da shi hukumomin tarayyar najeriya sun ɗauki wannan matakan ne ta kafa hujjar cewa ana sulalewa da man ne zuwa ƙasashe makwabta maimakon ya amfani 'yan najeriya haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar a gaida haruna mamman bako masu sauraro yanzu kuma ga ci gaban labaran duniya A yau Alhamis shugabar kasar Jamus Angela Merkel ta faɗi cewa akwai alamomi da yawa da ke nuna cewa mutumin da ake kyautata zaton ya kai harin harbi a birnin Hanau yayi ne bisa tsatsauran ra'ayi da kuma wariyar launin fata. Wariyar launin fata guba ce a cewar Merkel gaba a gaba ma guba ce kuma wannan gubar na cikin al'ummar mu kuma ita ce sanadiyar manyan laifuka da yawa da aka aikata. 'Yan sanda sun ce wani dan bindiga ne ya bude wuta a wasu shagunan sai da barasa a birnin Hanau, inda wasu baki suka taru a gabashin birnin Frankfurt. Mutane tara aka kashe tare da jikkata wasu da yawa a harin. Merkel ta ɗauki alkawarin cewa za a yi duk abin da ya dace don gudanar da bincike kan kashe-kashen ta kuma kira a ta kira ranar mummuna a ƙasar. shugaba Donald Trump ya ba da sunan jakadan Amurka a Jamus Richard Grenell, wani ɗan gani kashenin Trump a matsayin mukaddashin daraktan ma'aikatar leƙen asirin ƙasar. A wani takaitaccen saƙon Twitter inda shugaba Donald Trump ya bayyana wannan zaɓi ya faɗi cewa Rick ya yi aikin wakilcin Amurka mai kyau kuma ina fatan yin aiki da shi a wannan ɓangaren. A gaida Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Babban bankin duniya ya ba da sanarwa amincewa da wasu ayyukan ci gaba guda shida na kwatankwacin dala Amurka biliyan biyu da dugu biyu don tallafawa ci gaban Najeriya a manyan bangarori kamar rigakafi da kuma samar da yanayin kasuwanci mai karfi ga kamfanoni masu zaman kansu da dai sauransu. Wakiliyar murya Amurka Hawa Umar ta aiko mana da cikakken rahoton. Babban bankin duniya ya ba da sanarwar amincewa da wasu ayyukan ci gaba guda shidda waɗanda aka kiyasta kusan dala biliyan biyu da ɗigo biyu don aiwatar da su a Najeriya a shekarar dubu biyu da ashirin. Ayyukan dai sun haɗa da inganta rigakafi, samar da yanayin kasuwanci ga kamfanoni, faɗaɗa tsarin tattalin arziki na zamani don samar da ayyukan yi, ƙarfafawa kamfanoni masu zaman kansu da na gwamnati kan harkokin mulki da kuma kariya ga zamantakewa da kiyaye muhalli. Batun rigakafi shi ya fi daukar hankali don kare yara 'yan ƙasa da shekara biyar ga cututtuka masu matukar illa. Wannan dai zai iya kare matakin Najeriya na hana sake samun cutar polio kamar yadda hukumar lafiya matakin farko ta yi bayani. Cutar in akwai ta a wani guri a duniya it means yana nufin cewa yana mana manuniya cewa in ba mu kawar da cutar ba daga doron ƙasa ga baki ɗaya. So Afirka in mun yi kin akwai tafiye-tafiye. mutanenmu suna zuwa Saudi Arabia ana cuɗanya da mutanen Afghanistan ana cuɗanya da mutanen mutanen pakistan za a iya ɗauko wannan nau'in cuta a kawo mana ita najeriya so kin ga wato kenan ya kamata mu ci gaba da al'amuranmu na yau da kullum na rigakafi mu ci gaba da sa ido na harkar surveillance mu tabbatar da cewa wani yaro mai wannan cutar bai kamu da wannan cuta ba tare da mun sani so wannan shine zai nuna mana cewa lalle mun yi aiki tukuru domin mu tabbatar da mun zama wato akan tafarkin kawar da wannan cuta ga baki daya idan an kawar da ita daga duniya wata kwayar cuta mai suna polio ma completely za a lalata su wannan vaccines da kuma waɗanda yakin eh, bincike da ita especially kama irin kasashe sa america su rasha da shauransu wani daga lamuran da tallafin zai tabo akwai yaki da zazzabin cizon sauro inda jami'an kiwon lafiya ke nuna farin ciki da hakan ita wannan kwayar cutar polio ta ma fara rikidewa da za ta iya kama babba kana tsakiyar tafiyar ka kawai dai ka zika sun rike to ba ma san wannan mu kai ga wannan yanayi a nan najeriya to saboda haka ina ganin indai muna son hana al'ummar najeriya kamuwa da cututtuka irin waɗannan ya kamata jama'a su bamu haɗin kai da goyon baya don mu samu cimma nasara abin da gwamnati ta sa gaba. Ƙungiyoyi masu zaman kansu na samun tallafin bankin duniya da cibiyoyin majalisar ɗinkin duniya wajen tallafawa musamman al'ummar karkara da ba lalle ne kulawar gwamnati ta isa gare su cikin sauƙi ba. Hauwa Umar, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Hauwa Umar. Masu sauraro har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu agogon mu a nan yana ci a karfe goma da minti goma sha shida na safe ga shirinmu na gaba. Ya Ubangiji sarkin baiwa. Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon da nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin. lafiya uwar jiki jama'a assalamu alaikum barkanmu da saduwa a cikin wani shirin na lafiya uwar jiki wanda ke kawo muku bayanai akan batutuwa da suka danganci kiwon lafiya kamar kullum ni ce aisha tusule a cikin wannan shirin za ku ji yadda ya kamata mu kula da yara ƙanana a lokacin sanyi sanyi irin namu na ƙasashen afirka da muke fuskantar barazanar kwararowar hamada. Wakiliyar muryar Amurka Tamar Abari ta jiyo mana daga bakin likitan yara Dr. Tambari Muhammad Bari Dauda da ke babban asibiti a birnin Zindar. Doktor a wannan lokaci da muke ciki lokaci ne na tsananin sanyi ga iska ga kura kamar waɗanne irin cututtuka ne na yara aka fi cin karo da su. kun san yanzu da yake ga sanyi ga ga canjin yanayi da yake iya zo ya koma yawanci duka cutan da an ka samu wajen yara cuta ne wanda ya shahi majina haka majina tun daga hanci har ga makogoro har ya shahi huhu ko yojin iska na huhu duka wa'annan sanyi yana iya don ga kura ya zo ya cutar da yara kuma irin wanga canji na yanayi na sanyi da kura yana iya kawo tashin kamar cutar huka hakan ga. tunda a lokacin sanyi wannan iskan na sanyi yana sa kamar yoji na iska na huhu su ƙara matsewa na lumfashi in sun ka ƙara matsewa shine ke sa asim sai ya tashi yaro yana da matsala lumwashi banda wannan duka cutoci da ya shahi huhu ya shahi makogoro ya shahi kamar koka sanyi yana iya haddasa tashin kamar emasi su ma 'yan emasi kamar ciwon kashi yana iya tsananta ya yi kamari kuma duka wani abin da ya shahi masanin kashi duka yana iya ya samu tashi a lokacin wannan canji na yanayi har ma abin da ya shahi cuta ta wajen ido hakan ga wannan iskan wanda yake zuwa na yana iya kawo yawan cutocin ciwon ido wani ruwan hanci da wani makoshi ya kumbura Eh, yaro ya gaza samun lunwashi yana gurnani hakan ga wajen kwana da abin ga duka wannan abubuwa suna iya su samu da tari da wani ciwon kunne da duka sanyi da kura da wasu abubuwa duk suna iya haddasa su yaran kamar masu shekaru nawa ne irin wannan eh, matsaloli ya kamawa kamar cikin yaran ya zan kashi-kashi ne kamar eh, daga haihuwa zuwa wata shida daga wata shida zuwa ƙasa ga shekara biyar kuma da abin da yi shekara biyar to yaren da dai sun kahi matsala kamar daga haihuwa ne zuwa ƙasa ga shekara biyar kuma daga wata shida abin da ya zan ƙasa ga shekara biyar saboda mi saboda eh, daga wata shida kamar kariyar da yaro yake samu ta wajen nonon uwashi bisa ga cutoci ya rage kenan a wannan lokaci duka wani ciwo hakan ga yana iya yi samun yaro wa'annan yara su sun yi samun wannan matsala bisa ga wannan cuta saboda a wannan lokacin kariyar da suke samu ta hanyar nono na uwarsu ya rage kuma eh, duka wasu an yaye su wasu ba a yaye su ba suna ɗan sha amma ba kwarai ba kuma wajen abinci an samu canji na yanayin abinci yanayin garkuwar jiki ta samu ɗan raguwa kaɗan to wannan yaran sun yi eh, matsalar kamuwa da wa'annan cuta ko da yake cuta ce wadda tana iya shahi yaro tun daga haihuwa mutanen. akan gani wani lokaci kamar yara 'yan jarirai eh. daga an aihe su a ahe su da kamar wata mura haka kirji ya rike hanci ba sa iya lumhashi makogoro ya rike kamar menene ke kawo wannan matsala to shi wajen harka yara kankana kun san ya danganta ma ga wurin da an ka haye su hakan ga ya kamata a ɗauki mataki inda ma za a haihuwa inda za a haihuwa ya kamata a ce wannan gidan wuri ne mai ɗan gumi-gumi kamar kuma an rihe fenetir an rihe tagogi an tsaye da fanka an tsaye da climatizer kuma su kankan su yaran kama da an haihu su an sa wasu ragga an goge musu jikinsu kuma an rihe su an sa su a nono su wannan jariran kamata yi ma rana ta farin har ta biyu kalma amma musu wani wanka kwa ya kamata a bar tsumbula su cikin wannan ruwan ko da ruwan zahi ne ya kamata kamar awa 24 hakan ga bai kamata ba ma a musu wanka kawai a sa su su ji gumin jikin wasu a rihe su da kyau kuma bayan bayan ma awa 24 kwa kamar ruwan da ya kamata a musu wanka ba ruwan zahi ba ne haka ya kamata a musu wanka ruwa ne hakan ga ake cewa masu gumi wanda ba su cuta ma jiki saboda shi ma zahin kwarai zuwa sanyin kwarai wata matsala ne ga yaro tunda yaro kwalwashi shi ba ta da karhin ta ɗauki zahi kwarai ko ta ɗoki sanyi kwarai shi ne yake sa ku ga wasu yaren nan kamar suna da matsalar lumhashi da an haihe su kuma ya danganta da haihuwa ita kankanta tunda in an yi haihuwa cikin matsala yaro shi kankan shi yana iya samu matsalar lumhashi saboda kwalwashi ba ta sheda ba da kyau ta samu iska mai kyau kuma babban rashin mataki da yake iya haddasa irin wannan abin kamar yaro ya kamata da an haihe shi cikin awar da an kaye shi ya kamata an sa shi ga nonon uwashi kuma ya sha nono tsantsa sai a ce a a bari sai an wanke nono koko sai an ba yaro nonon wata akuya can ko na wata saniya yakin nan daga baya a ce a sa shi nono yaro da an haihe shi a aza shi bisa kirjin uwashi gumin nan na uwashi ya gamu da gumin jikin shi kuma bakin shi ya zan kusa ga hantsa uwar shi kenan ya kama nono ya sha wannan shine zai sa wannan dakashin na warin ya samu karhin jiki kuma ya samu raguwar cuta in bai sha dakashin nan na warin ba akwai matsala tunda cikin wannan dakashin na warin kamar rigakafi ne ga wasu cutoci da yawa. Wani irin eh, magani ne ya kamata ama yaro idan ya kamu da kamar irin wannan mural mai karhi ko rikewar kirji ko kuma wani toshewar hanci ko makogoro da sauransu. kamma mu yi da kai ga maganin da za a mishi babban illar sanyi yana iya ya soki huhu huhu ya ja ruwa in huhu ya ja ruwa kenan babu lumhashi tunda iskan nan cikin huhu ake samun shi ya zo ya wadaci jini ya wadaci jiki kenan yaro yana iya sukewa in ka ɗauko ta wajen mashiga iska ce ko hanci ko wani abu in hanci ya done ko wani makogoro ya cushe shi ma yana iya sa yaro ya rasa samun lumhashi na kwarai ya samu iska na kwarai shi ma yana iya ya hallaka yaro kamar wannan cutar wakakwa shi ma injiyojin na iska na huhu sun ka matse yana isa yaro ya rasa samun iska har wannan abin ya kashe shi yanzu matakin nan da za a iya doka na a kare da irin wannan cututtuka a sa yaro a nono a rihe shi da kyau a daina wannan wankan da ake yi sai a ce in ba a sa yaro ba cikin ruwan zahi ya karhin jiki ka rihe yaranka da kyau ka sa mishi kayan jiki da kyau lokacin da za ka mishi wanka bai kamata ba yaro tun da sahe ka tsumbula shi cikin ruwan sanyi ko ka bari har marice ya makara iska ya fara buga kuma ka je wa yaro cikin ruwa a gaida tamar da wannan bincike ina fata idan kunne ya ji jiki ya tsira a tara mako na gaba don sauraron wani shirin a madadin julie leathers gresham ni ce aisha sule mu kasance cikin koshin lafiya sarkin baiwa. To madalla yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonnin da ku aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko ya fito daga Abba Sa'ad da Mahuta ya ce Assalamu alaikum mabiyu Hausa ya ce da fatan kuna lafiya. Ya ce hakika siyasa da son zuciya su ne suka haddasa rashin jituwa tsakanin 'ya'yan masana'antar shirya fina-finai na Hausa da kuma shugabannin su da fatan za su tsira siyasa da son zuciya. Da fatan gwamnati za ta yi bincike akan magana babban shinidu akan kuɗin aurar da ɗiyar marigayi Ibro da ake tunani an cinye. Sai kuma sakonmu na gaba ya fito daga ma'ajin ƙungiyar muryar talaka ta ƙasa reshen jihar Kebbi Aliyu Usman Takalafiya ya ce Assalamu alaikum sashen Hausa na Amurka ya ce don Allah ku faɗa ma hukumar kwastam ta ƙasa cewa ta hanzarta sallamar wani mugun jami'in hukumar mai suna Muhammad da Isa Sale wanda binciken likita ya tabbatar da cewa yana saduwa da 'ya'yansa mata ta bayan su da gaban su yara masu shekaru uku zuwa hudu da kuma shekara shida zuwa bakwai domin ya fuskanci hukunci akan wannan rashin imanin da ya nuna wa waɗannan yara. sai kuma mu na karshe ya fito daga baba gana alhaji nushiya washakal a birnin maiduguri ya ce assalamu alaikum sashen hausa na murya amurka ya ce a yau na shigo wannan filin ne domin na mika na. ga sanata mai wakiltar arewacin jihar yobe kuma shugaban majalisar dattawan najeriya sanata ahmed ibrahim lawan akan ya taimaka ya gyara mana babban masallacin juma'ar mu na garin washakal don masallacin ya lalace sosai da fatan wannan kira nawa zai kai kunnuwan mai girma sanata amin suma amin Madalla a gaida Abdulaziz Adali Turo da wasiƙun masu sauraro yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya. 'Yan takarar shugaban ƙasa a ƙarƙashin jam'iyyar Democrat sun yi kankankan a wata muhawara da aka fafata sosai jiya laraba da daddare tare da biloniya tsohon magajin garin New York Michael Bloomberg da ya zama a tsakiya da aka rika caccaka daga abokanan takararsa haduwa ta farko gaba da gaba. China ta ba da rahoton cewa adadin masu kamuwa da sabuwar cutar coronavirus wadda ta kashe sama da mutane dubu biyu a faɗin ƙasar ya ragu ainun cutar da ta fara sama da watanni biyu da suka gabata. A yau Alhamis ake sa ran alkaliyar kotun tarayya Amurka za ta yanke wa Roger Stone, aboki kuma aminin shugaba Donald Trump hukunci, mutumin da aka samu da laifin yi wa Majalisar Dokokin Amurka karya da ƙoƙarin hana shaidu ba da shaida da kuma hana shari'a yin aikin ta sanadiyar binciken yuwar katsalandan ɗin rasha a zaben shekarar 2016 masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci a madadin waɗanda kwaji muryoyinsu musamman muhammad hafiz baballe da ya karanto mana labaran duniya da kuma julie leathers gresham da ta taimaka wajen haɗa shirin da injiniyanmu na yau mr chan ni zahra aminu fage ke cewa ku huta lafiya. yanzu kuma a dakaci shirin yau da gobe.